This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan akan mitoci 1725 da kuma 60. Kamar kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com za ku kuma ya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da halima jimrau ke farin cikin jan rigamar mashirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan butun sake wato a rahoto kan shirye-shiryen rigakafi wanda juma'i Ali take gabatarwa. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin ƙasar Amurka ta kama wata dukiyar da ta zarce dala miliyan 458 kwatankwacin naira sama da miliyan 70,000 wadda tsohon shugaban ƙasar Najeriya mai mulkin kama karya marigayi Sani Abacha ya sace kuma ya ɓoye a bankuna daban-daban na duniya. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce yunƙurin neman ƙwato waɗannan kuɗaɗe shine irin shi mahi girma a tarihi. Mataimakiyar Sakataren Shari'a ta riƙon ƙwarya Mithili Raman ta ce wannan wani saƙo ne a bayyane. cewa Amurka ta ƙudiri aniya kuma ta yi tsayin dakar ƙwace dukiyoyin azzaluman shugabannin da ke wawashe arzikin ƙasashensu. su. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce Janar Abacha ya zambaci Najeriya dubban miliyoyin daloli a yayin da miliyoyin 'yan ƙasar ta Najeriya suke cikin hotara da talauci, suka ce shi da waɗanda suka haɗa baki tare sun ɓadda sawun kuɗaɗen da suka sata ta hanyar yin amfani da bankunan Amurka da kuma wasu hanyoyin saka jari a nan Amurka. Kamar da kuka ji a shirinmu na safe jiya da daddare 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya da na ƙasar Mexico suka buga wasan sada zumunci a nan Atlanta ta Amurka inda suka yi cancaras suka tashi kunnen doki ba wanda ya jefa ƙwallo a ragar wani. Idan kun tuna a shirin namu na ɗazun na tuntuɓi abokin aiki Maliyu Mustapha Sokoto jim kaɗan bayan ya kammala kallon wasan a cikin tambayoyin da na yi masa a ɗazu ɗin. na ce da shi na tabbata masu saurari za su so jin yadda aka yi wasa cikin tsananin sanyi da ake yi yanzu haka a nan amurka sai ali mustapha sokoto ya amsa da cewa na farko dai wasan nan cikin daki aka yi shi zan ce miki ba waje aka yi shi ba ba irin filin kwallon nan ne na mai da yake buɗaɗɗe ba rufaffe ne wurin da aka yi wasan Georgia Dome ake kiran shi wato Dome kin san kamar zaure ne eh. mai rufi irin na majalisar dokokin Amurka wani ma kekin fili ne da yake ɗaukar mutane kusan dubu ɗari don na taɓa halarta wata wasan kwallo da aka yi a lokacin wasannin olympics na wancan lokaci na a cikin wannan wurin so na san rufaffen wuri ne kuma na ɗaya kenan na biyu ke tana kuma kwallon nan um, in ana yin ta su yan kwallon um, ba sa jinta tunda guje-guje suke na wajen awa biyu suna su kuma wanda za su je kowa zai je da shirinsa kuma kin san mutanen da aka haifa cikin sanyi uh, sun riga sun saba saboda in kana da sha'awar wasa sai ka je ka zauna je ka sha sanyi ka sha wasa Aliyu Mustapha Sakkwata kenan a tattauna wasu da Grace Alheri Abdu kuna sauraron labaran nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis wata kotun ƙasar Malaysia za ta saurari ɗaukaka ƙarar da gwamnati ta gabatar don ƙalubalantar sallamar da wata babbar kotu ta yi madugun 'yan hamayyar ƙasar Anwar Ibrahim bisa zargin luwaɗi. A shekarar 2012 wata babbar kotu ta wanke tsohon mataimakin firaministan da zargin aikata laihin luwaɗi da wani mukarrabin shi. Bisa wata dokar zamanin mulkin mallaka a ƙasar Malaysia ana hukumta laihin luwaɗi da ɗarmin shekaru 20 a gidan kaso. A koda yaushe Anwar Ibrahim ɗan shekaru 66 na musanta zargin wanda yake cewa wani yunkuri ne na gwamnati da nihin ɓata mishi suna. an daɗe ana jinkirta yin zaman sauraron ɗaukaka ƙarar da ake yi a yau saboda dagewar da anwar ibrahim ya yi yana cewa lauyan gwamnati na da wata azazza game da shi da yawa na kyautata cewa anwar ibrahim zai ci zaben cike gurbin majalisar dokokin da za a yi a cikin wannan wata na maris nasarar da ka iya horhoɗo da shi a hagen siyasar ƙasar malaysia kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita wani sashen dokar haramta cinikin makamai da ƙasar Somalia har zuwa watan Oktoba. saboda bayanan da suka nuna cewa makaman da ake turawa sojojin gwamnatin ƙasar na fadawa hannun 'yan tawaye a jiya laraba duka ƙasashe goma sha biyar masu wakilcin kwamitin suka ce suka amince da cewa ba a cika ka'idojin kawo ƙarshen haramcin cinikin makaman na shekarun 22 ba sannan kuma suka yi Allah wade da yadda ake yin amfani da makamai ta hanyar da bata dace ba ana yin babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar. A shekarar da ta gabata aka ɗage wani sashen haramcin domin a baiwa sojojin Somalia damar samun makaman yaƙi da 'yan tawayen Al-Shabaab. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce an shawo kan waɗanda ya ɓarke a wani sansanin sojoji amma sai da aka kashe sojoji biyar aka raunata wasu masu ɗimbin yawa. Wani kakakin gwamnati mai suna Michael McQuellworth ya ce waɗanda jiya laraba da aka yi a barikin sojojin Giyada da ke bayan garin Juba babban birnin ƙasar ba shi da gami da rikicin da ake tsakanin gwamnati da sojojin da suka hanɗari. ya ce abin da ya faru a babbar helkwatar sojoji ba wani abu ba ne illa kawai irin abubuwan da aka saba gani suna faruwa a duk inda sojoji suke daraktan yada labaran rundunar sojojin kasar malak ayuwen ajok ya ce maharin shi shine tsohon albashin da ba a biya ba da kuma wata rashin fahimtar da ta shiga tsakanin sojojin su ya su. labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai alli ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin yau za mu ci gaba da kawo muku taron tattaunawa da aka yi kwanaki akan ciwon shan inna a katsinan dukko ɗakin kara cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka da ke nan amurka da haɗin gwiwar muryar amurka su suka ɗauki ɗawainiyar wannan tattaunawa a ƙoƙarin da ake yi na ganin bayan ciwon shan inna a najeriya To daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro har da Malam Ibrahim Sogigi ga bayanin da ya yi kan alamomin ciwon shan innan da ya kamata a lura da su. Sanin alamomin ciwon cutar polio ga yaro ƙarami su ne matakin farkon da ya kamata uwaye su sani, shugabanni su sani, kowa ya sani, domin kowa da kowa yana da haƙƙin ya san waɗannan alamomin har ma in an gansu abin da muke fata a yi gaggawa kawo rahotonsu domin a yanzu inda duk wannan alamar ta bayyana ita kanta alamai to alama ce ta cewa jama'a da ke wannan rukunin musamman yara ƙanana suna cikin haɗari wannan ya sanya a yanzu a duka jihohin na musamman jihar katsina aka ilmantar da malaman asibiti da kun ga alamai ku hiɗi shugabannin gari da kun ga alamar ku hiɗi masu maganin gargajiya da sun ga alamar su hiɗi unguwar zoma da ta ga alamai ta hidi mai asibiti da ya ga alamai ya hidi hatta mai shagon sai da magani da zaran an kawo mashi yaro ya diba ya ga waɗannan alamomin to kar ya tsaya wata-wata ya gaggawa ya hidi kuma wannan tsarin da aka bullo da shi na da an gani a hidi da an gani a hidi ya taimaka mamu kwarai da gaske wanda da sai a gani ba a san su ba ba a hidi ba so an ɓoye ciwo ɗaya daga cikin alamomin shine yaron duk da bai kai shekara sha biyar ba in ya wuce shekara sha biyar to ko an ga alamai shi wannan akan ɗan rangon kan shi so duk ɗan da bai kai shekara sha biyar ba kuma aka waye gari aka gan shi ko hannu ko ƙafa ta yi lakaf ko ta yi lagadam ko ta yi laushi ko ta yi tafshi to alama ta ɗaya ke na biyu kuma yaron ko ya zo da masassara ko bai zo da masassara ba shi ma amma musamman inda masassarai shi ya zama alama ta biyu kenan to amma babba alamar da muke amfani da ita shine dan da duk bai kai shekara sha biyar ba yi wata rashin lahiyar da ta nemi ta sha hannu ko ta sha kafa to kada a tsaya kemis kada a tsaya asibiti kada a tsaya ko ina ko me ake a gaggawa cikin kwana ɗaya shine ake cewa a 24 ko a gaggawa a je a hidi da kuma cikin ikon Allah da yake mutane sun gane waɗannan alamomi yanzu ana hidi kuma cikin hidin da ake yi ya sanya yanzu ana zuwa a ɗauki bayan garin wannan yaron sai a kai shi awo da zaran aka kai shi awo wani sai a ce ba foliyo ba ce ba wani sai a ce e foliyo ce to kaga kenan wanda dukke da wannan abun ya zama ana zargin ita ce amma shi zato an ce zunubi ne ko to maimakon a shiga cikin zunubi sai a tafi sai a bincika akwai kahohin da ake binciken bayan garin wannan yara idan bayan garin aka leƙa aka diba da tabaran likita aka ga akwai ƙwayar cuta ba ka ba ba tabbas irin ta polio to sai a ce wuri kaza yaron da aka kawo rahoton shi ta tabbata polio ne amma idan aka kai bayan garin shi kuma bayan garin ya nuna ba polio ne sai a ce yaron da kuka kawo na gari kaza rana kaza kashin shi an diba an tabbatar ba polio ba ne ba to wannan ta sanya bincike da jama'a suka yi da malaman asibiti sauransu bisa ga waɗannan alamomin yau an waye gari an tashi haika domin har in baka bincike to ko kana yin allurar rigakahin in baka bincike baka nasara kuma in kana allurar rigakahi kana bincike kuma baka allurar wata-wata nan ma baka nasara kuma in kana allurar rigakahin kana bincike kana allurar wata-wata amma sai aka ce unguwa kaza wuri kaza an samu yaro kuma an tabbatar ciwon ne sai kuma ba a kawo ɗauki ba shine taimakon gaggawa ɗaukin kau shine a zo unguwar duka a kewaye duk wani yaron da ke wurin a ce mashi ga maganin gaggawa ga rigakafin gaggawa saboda unguwarku an samu ɗaya wanda hannun shi ko ƙawar shi ta shanye kuma sallar wannan ɗa ɗaya in aka bar shi sai ya sha hama 'ya'ya wajen 200 irin wannan ciwon to kan ya shafa masu a yi maza maza a riga a kafa maganin kahin ciwon ya zo ya kafa kan shi cikin unguwai to waɗannan matakan hudu alamomin nan duk suke sa ana yin su na'am idan masu sauraron mu da ke karkara suna so su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta shin wani irin shawarwari za a basu su a matsayinka na ma'aikacin lafiya to akwai doguwar hanya akwai gajera wanda yake son ya bi doguwar hanya shine ya tai ya tsaya sai ya tsabtace ruwan shan shi ya tai ya tsaya sai ya tsabtace abincin shan shi ya tai ya tsaya sai an share kwata ya tai ya tsaya sai an gyara tafkuna ya tai ya tsaya sai an kafa famfuna ya tai ya tsaya sai an yi rijiyoyi ya tai ya tsaya sai an yi asibitoci da sauransu wannan ita ce doguwa hanya da ka bi doguwar hanya kau to gara ka zo ka bi gajeren hanya abin da ya sa ko ake son bin gajeren hanya domin a sauri a gama a ɗauki wani ciwon cututtukan da ke gallabar jama'a ba ma yara kanana ba yawa ke gare su amma duka da kuɗinmu da kuɗinka da kuɗinki da kuɗin kowane ɗan ƙasa su ake tattara a so magani a zo a yi ta aiki ba dare ba rana yanzu in ka bincika akwai wanda in ya hito aikin wannan abin tun karhe shida na sai ya kai karhe shida na marece saboda ciwo ɗaya to kaga kenan in aka ce a bi gajeren hanya sai an ƙara shekara biyar ko an kuma ji kunya saboda sauran kasashen da suka bi ba gajera hanyar suka bi ba ai ba doguwa hanyar suka bi ba gajera hanyar suka bi gajera hanyar kawai ita ce kowa ya taho a diga kowa ya kawo nashi a diga gobe ma in an zo a diga jibi ma in an zo a diga ana cikin digawa za a kori ciwon kwata-kwata sai an wayi gari waɗanda muke turawa binciken ai dole ma muke tura su da an kwana wata muka ji a ƙaramar hukuma ba ta kawo rahoton wani yare mai hannun shi ya sha ba sai a ce me kuke yi ba ku shiga karkara lunguna sako sako gidaje gidaje kuka tambaye jama'a ba to sai an waye gari su masu binciken su je binciken su ga babu yaron da hannun shi ya sha in haka ta faru kamar yadda shekara ta 2010 aka waye gari ji haka tsanan shiru kai najeriya ma shiru ana binciken kuma babu kaga an samu nasara to yanzu idan uwa da uba za su taimaka ‘ya'yansu ‘yan ƙasa ga shekara biyar biyar kowa ya sha kowa ya sha to gajeren hanya ta bayyana kuma bi izinin lahi sai an waye gari yadda sauran ƙasashen duniya suka kori ciwon nan to mu ma za a waye gari ya zama labari ya zama tarihi matsayinka na mai gudanar da aikin rigakafi da kuma lura da yadda yake tafiya shin wani irin ƙalubale ne ko kuma menene yake ci muku tuwo a kwarya a gudanar da wannan aiki a jihar Katsina kalubale ɗaya ne ɗaya ne tal kalubale nan kaushi ne yayin da aka ce a baka jagorancin raƙumma ɗari wannan kuma a bashi jagoran mutum biyu to wa ya samun sauki kaga wancan da zai ja raƙumma ɗari akala ɗaya za a sa ya ja kuma dusun bi amma mutum biyu waɗanda Allah ya sanya ma kowa da irin baiwar shi kowa da irin tunanin shi kowa da irin hankalin shi kowa da irin basirar shi kowa da irin ganewar shi to kahin ka wayar da ɗan adam shi sanya malamai kullum suke ta wa'azi a bar shan giya a bar zina a bar fasikanci a bar menene amma yanzu haka wani na can yi. kuma wannan shirya ta Allah ce to mu fannin wannan gangami da ake da wannan kira da ake yi kwalwar dan adam ita ke ba mu wahala ma'ana kwalwar dan adam abin da yasa kwalwar dan adam ke ba mu wahala shine ɗan adam ya tashi cikin wasu jama'a so yana da ra'ayin jama'a in ka tashi cikin yarabawa kana da ra'ayin yarabawa in ka tashi cikin inyamurai kana da ra'ayin inyamurai in ka tashi cikin hausa ko hilani kana da irin wannan ra'ayin in ka tashi cikin malamai kana da ra'ayin malamai in ma ya tashi cikin yan iska yana da ra'ayin yan iska so kan ka zo ka warware mashi ra'ayin shi dare ɗaya kwana ɗaya aiki saboda haka shi ne babban ƙalubale yaya za mu shiga cikin kwakwalen jama'a jama'a su fahimce mu mu fahimce su jama'a su gane cewar daidai ake jama'a su gane cewar lokaci yayi da za mu ceci 'ya'yanmu jama'a su gane cewar haƙƙin su ne duniya da lahira da mu da su mu ceci 'ya'yan nan jama'a su gane cewar haƙƙin su ne wannan maganin ya yaɗu cikin ƙasar nan jama'a su gane cewar gwamnatin najeriya da gwamnatin jihar katsina muddin ba a taimaka masu aka kori wannan ba to an ji kunya To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Muhammad Salisu Rabiu da Nasiru Yakubu birnin Yaro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. To a gaida Jummai Ali da tawagarta yanzu kuma ga Prince Suleiman da waka shi ta dandali Salima kika ce wai Prince mewa Mela kuku <laughs> a bakin ki aka Mela kuku. Allah sa dai <laughs> ba zagin sarki aka yi ba. A ina sunan shi Mela kuku. <laughs> Eh a a yare iye dutse dutse. um na shiri da wuta da auduga ba a shiri ƙarya da gaskiya ba a shiri tafiya sannu sannu kwana nesa yan lallai Wani wane rabo da rigar saki, inda yiwu a robato ya yi sata, sai faɗuwar rabo ake wa jaje. Asalati ya ibadin lahi, Malam ya zo, sallah ta zo, kowa ya yi jinkiri za a gama. yi tsalle na tsotse sabiya a bakin tsuntsu na samu samun tsatso da bashi tsoron tsutsa. A haɗin koko cike da saba tsab tsab tsab. tsab wannan waka ta dandali da ta sa su halima da malam sidi suna ta kwangwajewa ina mun dai rausaya amma ina <laughs> yanzu ai tsuha kama <laughs> to yanzu ga baba ya kuma makeri da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar ghana a wannan mako za mu fara shirin jiridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito jawabin wani babban sarki da yake yi a kan bukin samun yancin kai na kasar ghana wanda ke kai shekaru 57 jaridar daily graphic ta yi kadon labarai da ke cewar babban sarkin yankin masarautar esikado da ke jihar yammacin ghana na nakwab na inkaciya na biyar ya yi kira ga 'yan ghana da su sa tattaunawa tsakanin su a ranar bukin samun yancin kai don sake duba ga ainihin manufa na neman yancin kai yadda za a karfafa gwiwa 'yan ghana da ma bakar fatan nahiyar afirka na nana na ya ce yadda ake shagulgulan bukin na wannan lokaci wadda yaran makaranta ne suke maci akan hanya ya ce ba shi ne manufa ba babban manufan shugaban kasar ghana na farko da ya samu ma kasar ghana yanci dr kwame nkrumah ya nemi yancin ne ga yan ghana da kuma karfafa bakan fatan nahiyar afirka kowa ya samu yancinsa har yau jaridar daily graphic ta rawaito tsokaci da wani babban limami na fadar vatican da ake kira peter taxin ya yi inda yake kushe dokan nan na haramta yan lutu da maɗigo a ƙasar uganda inda yake cewa cewa wannan doka ta yi tsanani da yawa don haka a duba a canja wannan dokar jaridar daily graphic ta kara da cewa shi wannan babban limamin cocin ya yi wannan bayani ne a ranar talata inda yake nuna cewa 'yan lutu da maɗigo ba masu laifi ba ne don haka bai yiwuwa a ba su wannan jan kunni mai karfin gaske ko a sa su gidan prison har sai bayan ransu peter taxin ya zanta da manema labarai inda yake nuna cewa wannan abu dai bai dace da haƙƙin bil'adama ba ita ko jaridar da statesman ta kanun labarai ne mai cewa tsohon dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado ya yi kira da a maida da hankali akan 'yan baya amma ba zaɓe mai zuwa ba jaridar da statesman ta ci gaba da cewa tsohon ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado ya ce har yau dai shi yana jin daɗin huricin tsohon shugaban babban bankin duniya kuma masanin tattalin arziki ne da ake kiran shi yufu inda yake cewa a duk lokacin da ba a ba matasa aiki ba da za su iya yin rayuwarsu cikin jin daɗi to ko shakka babu su wa'annan matasa za su iya komawa su zama barazana barazana ga zaman lafiyar al'umma jaridar da statesman ta kara da cewa nana akufa ado da ya nana ta cewar ya kamata kuɗi da ake samowa daga sashen man fetur na ƙasar ghana a zuba shi cikin ilmantar da yara da kuma basu sana'o'in hannu ya ce da yin haka ne za a samu daman karfafa gwiwar matasan ƙasar kuma a basu dama da yawa da za su iya yin rayuwarsu cikin sauki sai kuma jaridar da delegate wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewa wata jam'iyyar hamayya ta progressive people's party wato ppp a takaice ta ce 'yan gane da kasu yarda da shugaban kasa John Dramani Mahamman. Jarida ta ci gaba da cewa jam'iyyar hamayya ta PPP ta fara tambaba akan alƙawla da shugaban kasa ya bayyana a cikin jawabi da ya yi na kasar da yake zantawa da manema labarai. Daraktan aiki na jam'iyyar PPP Nana Ofori Owusu ya nuna cewa shugaban kasa dai ya gaza bayyana matsayin tattalin arzikin kasar a cikin jawabi da yi wa kasar sai dai kawai ya bayyana wa al'umman kasar irin abubuwa da yake so ya yi. Daraktan aiki na PPP ya ce ko kaɗan shugaban kasa kasa ba zai iya yi ba musamman ma abubuwa da ya faɗi a wurin kiwon lafiya da kuma ilimi da ba matasa aikin yi da sauransu da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana baba ya koma makeri sashen Hausa na muryar America Accra Ghana To a gaida na goma yanzu kuma lokaci ne da ku masu sauraro za ku bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum. mai magana idris mai arsenal tudun sau daga kano nigeria alal hakika gwamna tsohon gwamna na na jihar kano ya bani mamaki daidai lokacin da yake nuna kansa shi mai ake da talakawa ne da kyautata jama'a amma sai gashi ya bar jam'iyyar talakawa ya koma jam'iyyar pdp mutum da yake a pdp waye ya zo da wani adalci na a kawo sauyi don jama'ar kasar najeriya ta amfana da mulkin pdc babu to me za ka yi aika wallahi da ad ta koma ko abda malam shekarau da mu talakawan kano mun ci gaba da goya bayan ka kan koma jam'iyyar pdp jam'iyyar pdp ta zame mana mushen kura ko da ta mutu ba za mu iya zuwa gunta daga rafiyar mu ya ta ba sai ma ba za mu sake ta da kai ba har sai lokacin da ka gaya mana ka nuna mana cewa ka shiga pdp ne a cikin mafarki kuma ka farka daga barci ka dawo apc ko kuma ka dawo wata jam'iyyar ma za mu kuma murna da haka mu magana idris ne arsenal tudun a huta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Sani Dalar da ke zuru Hausa a jihar Yobe. Ina so zan yi magana magana mai amfani mai muhimmanci akan NPDP Yobe. Gaskiya yau Yobe akwai wakilai amma ba mu jagoranci. Abin da yake cutar mu kenan a jiha muke faduwa a zaɓe kira. Inda a ce an haɗa kan mutane a Yobe gaskiya wakilan nan an haɗa kan mutane an yi jagorancin. Zamanin da tafiya tana yin kyau. Amma a ce akwai mutanen da sun sha wahala a cikin jam'iyyar pdp ba a musu komai kuma ta hannun su suke fitowa cikin yin zaɓe ba za a ɗinye su ba sai lokacin amfani ba lokacin amfanin ka yi ka ka ga tun nan lokacin da amfani to ina jan hankali da yan pdp mu na radio state mu haɗa kanmu mu zo a yi tafiya ɗaya kamar na zanzu rigimin da yake cikin pdp wallahi suna da yawa don Allah da kuma matan cewa ba shi ke bani nasara. ra'ayi Ra'ayina jalla kutawa fitawa na game da kashe mala Albani Zaria ban jira daɗin wannan al'amari. To kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Gwamnatin ƙasar Amurka ta kama wata dukiyar da ta zarce dala miliyan 458 kwatankwacin naira sama da miliyan dubu saba'in wadda tsohon shugaban ƙasar Najeriya mai mulkin kama karya marigayi Sani Abacha ya sace kuma ya ɓoye a bankuna daban-daban na duniya. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce yunkurin neman kwato waɗannan kuɗaɗe shine irin shi mahi girma a tarihi. Mataimakiyar Sakataren Shari'a ta riƙon ƙwarya Mathalie Raman ta ce wannan wani saƙo ne a bayyana cewa Amurka ta ƙudiri aniya kuma ta yi tsayin dakar ƙwace dukiyoyin azzaluman shugabannin da ke wawashe arzikin ƙasashensu. A yau Alhamis wata kotun ƙasar Malaysia za ta saurari ɗaukaka ƙarar da gwamnati ta gabatar don ƙalubalantar sallamar da wata babbar kotu ta yi madugun 'yan hamayyar ƙasar Anwar Ibrahim bisa zargin luwaɗi. A shekarar 2012 wata babbar kotu ta wanke tsohon mataimakin firayim ministan da zargin aikata laihin luwaɗi da wani mukarrabin shi. Bisa wata dokar zamanin mulkin mallaka a ƙasar Malaysia ana hukumta laihin luwaɗi da ɗarmin shekaru 20 a gidan kaso. A koda yaushe dai Anwar Ibrahim ɗan shekaru 66 na musanta zargin wanda yake cewa wani yunkuri ne na gwamnati da nihin neman ɓata mishi suna. An daɗe dai ana jinkirta yin zaman sauraron ɗaukaka karar da ake yi a yau saboda dagewar da Anwar Ibrahim ya yana cewa lauyan gwamnati na da wata azazza game da shi. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. To kafin mu sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da ta murna ga Inspector Audu Wazi da amaryarsa Zainab Garba waɗanda za a ɗaura wa aure a Alheri Baptist Church tsiga ranar Asabar da karfe goma na safe. Allah ya ba da zaman lafiya da albarka zaman tare. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman halima jimrau da ta taya na gabatar da shirin da malam sidi da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.